yayin ma dai kaddamar da shirin a sassanin yan gudun hijira da ke mulkohi kakakin majalisar dokokin jihar adama kabir mijinyawa ya ce tuni su a majalisa suka ma samar da doka domin kyautata waɗanda tashi tashi hankulan boko haram ya shafa adama state tana cikin eh, state wanda boko haram nan abu ya shafe mu wanda muna da dokoki wanda muka tsara musamman na mutane wanda kamar in an kai ma wani hari ko akwai wayanda suka je ciwo ko wani abu za a iya kai su ko wani asibiti ko clinic ko dispensary ko wani asibiti wanda za a ba da magani magani nan ba za a karba kuɗi ba za a yi tiriti nasu ba sai an ga police an ga waye waye ba wanda dai duk abun da ya kamata a yi wa mutum ayi yi in dai ka gani bill din sai ka tura wa gwamnati za a biya ka a lokacin nan take za a ba NGE su yi maka training ba su baka abun da za ka yi amfani da shi ba bai tashi ba Mr Kenneth mai gida shine shugaban riko na hukumar ta India a jihar Adamawa ya koyi karin haske game da wannan sabon shiri na horar da yan gudun hijira za mu yi training yan gudun hijira 2500 a fannoni da yawa a kam guda biyu wanda muke da su a Adamawa State. Da muka zo camps din kuma shirin da muka yi ba mu samu dubu biyu da dari biyar nan ba. So yanzu mun extending training din nan ma wayanda suke zama a cikin community. So za a yi a camps guda biyu din nan da kuma wayanda suke zama a host communities. To yalla bai na fanni za a horar da 'yan gudun hijira Haila yau dai ga jami'in hukumar ta e. Fannonin suna nan da yawa kamar yin sabulu, yin saka, saka haka irin na injin ba na hannu ba da injin za a amfani da shi a yi wannan saka za a yi kuma koyo wanda za a yi yankunne, wato bits and wire works shi ma za a yi za a koyar da su kuma ta fannin noma a fish farming wato fannin noman kifi da poultry wato kaji yanda za a yi amfani da kaji wannan ma za a koya musu za a koya musu kuma abin da muke kira seed multiplication wato yanda za a yi noma noman zamani kamar kana so ka sarrafa a ah, mangoro na zamani haka za a koya musu. Shi ko Mr. Midela Iliya da ke zama jami'in hukumar nema a sansanin yan gudun hijira na makoyi ya ce fa suna mamara maraba da wannan shiri na hukumar ta indi. mun ji daɗi da move da suka yi za su koyar da eh, idps don in sun zo sun tashi a nan sun tafi gidajensu abinda aka koyar musu za su yi amfani da shi kuma zai taimake su kwarai da gaske don sun ce za su yi training mutane kusan dubu biyu da ɗari biyar to wannan dubu biyu da ɗari biyar din nan in an yi musu training in dubu biyu da ɗari biyar nan sun sake training wayansu kasan an samu karuwa kenan. ahmad abbas sudi da kuma shehu shehu muhammad dan kolo da masu kai jawabi a taron sun koshi a gudun hijira ne da suke mai da hankali wajen koyon sana'o'i domin kyautata rayuwarsu a nan gaba. Abin da muke so ya amfane ku kenan daga nan kuma ku dawama ku zama zaman kanku ba sai kuma an dogara ga wani bai Allah an ko ga mai gida ko a gona. Ku sa hankalin ku akan abin da ake koya muku. Bayan wannan training muna so mu ga cewa akwai canji. Canji da ake so a ga cewa rayuwar ya canju. Wannan rayuwar da kuke ciki kun barta To ko mai yan gudun hijira ke cewa dangane da wannan sabon shirya a yanzu? Gaskiya da jin wannan labari mai maraba da shi kuma mun ji daɗi mun farin ciki sosai kuma da wannan labarin da muka samu. kuma Allah ya sa tabbata a koya mana sana'a ba mu ganin wani abu din nan a gaskiya ba mu jin daɗi muna so yanzu in kuka koya mana mun fahimta ya kamata a ba mu abin da za mu ringa jujjuyawa mu ma mu ji daɗin shi mu rike yaran mu har ma wani ma za mu iya mu koya masa shi ma ya ji daɗin haka wasu 'yan gudun hijira kenan ma da rikicin boko haram ta raba da gidaje a jihar adamawa kuma fata ma dai shine Allah sa kulliya take biyan kudin sabulu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.